Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata an ji yadda kungiyoyin masu bukata ta musamman a tarayyar Najeriya suka dage da ayyukan faɗakar da magoya baya domin shiga al'amuran babban zaben da ake shirin gudanarwa a ƙasar a ranar 25 ga watan Fabrairu nan ta yadda za su mori Roman dimokuraɗiyya. To a yau za mu nufi jihar Zandayar a jamhuriyar Nijar don jin halin da ake ciki game da batun ilimin kurame. Shekaru sama da arba'in bayan kafa makarantun kurame na farko a ƙasar, bayanai na nunin ana fama da karancin kayan karatu duk da tallafin da ake samu jefi-jefi daga kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda daraktan makarantar kuraman zandar ya shaidawa wakiliyar sashen hausa tamar abari Malon hali, amma da Musan Kurame ake kira na. To makaranta dai muharin dai gina ta dai shugaban duka kurame na Nijar wanda ya rasu eh, Hassan bana ba. lokacin nan shine ya je ga kunci tsohon shugaban kasa na soja. To shine ya ce yana son a buɗa mashi makaranta shi ma saboda mutanen shi su samu su rika samun ilimi suna shiga eh, jama'a. To kun ji muharin da aka gina guda uku. aka yi ɗaya a yamai aka yi ɗaya a maradi aka yi ɗaya a nan ne da haka ne ake ta alif ɗari tara da tamanin da ɗaya aka yi ta aka gina ta nan wurin kin to lokacin nan basu da wurin zuwa a unwala ne aka kai su a unwala tsakaninsu da masu shi ana ta faɗace faɗace kuma sai aka ɗauke su aka da su an sayan kwambatan da aka yi su an sayan kwambatan an sayan kwambatan sai suka nemi wurinsu suka ce kawai a ba su wurinsu sai aka ɗauke su aka kai su aminci amincin ma ita ma cikin wata lakwal ne mai zaman kanta ce ba ta gwamnati ba ce ba ana nan ana nan sai projef wani proje ne mai kulawa da makarantu makarantu a ƙasar nijar shi ne lokacin nan shekarar shi za a ya ƙare aikin shi sai suka aiko nan wurin suka ce to yan suna da ɗan sauran kuɗi a diba wasu makarantu wanda ya kamata a taimaka ma sai aka ce musu akwai makarantar kurame da bata da hili na ta na kanta shikenan sai aka ce to a je a samu musu wuri da aka zo aka yi aka samu wannan aka samu wannan hilin aka yi an azuzuwan guda biyu na warin masu kallon kusurkin nan su ne aka fara gina. to muna iya sanin kamar da dalibai nawa aka fara mu dai lokacin da muka zo makaranta tun da ba mu bane na wari lokacin da muka zo ɗalibi sha ɗaya ne na eh, namiji goma mace guda ɗaya tak muka soma da su wanda dai muka tardo to amma makarantar dai lokacin nan gaskiya ta ɗan samu eh, ɗalibai da yawa to lokacin nan ba a kula da ita ba kwarai-kwarai yadda har za a samu su shiga eh, makarantu na sakandare da wani wane ne duka dai ba a samu ba suka yi wannan cin kamar akwai wani waye kai ne da kuke yi yanda iyaye za su kawo ɗiyansu kurame ko kuma ya ne kuke samun ɗaliba eto eh gaskiya akwai lokacin da na rika zuwa cikin wasu ungoyi haka muna hira ma da haka wasu dattijawa na cikin ungoyi mai shi yawa dai abin da ya sa ma aka san makaranta kawai daga hanyar eh, abin kafofin watsa labaru ta nan wurin ne wanda lalle lalle sun taimaka mu wajen wannan tunda duk shiga makarantun da za a yi shekara ta dawo Eh, kafofin watsa labarin nan da kuka gani kowanne sai ya kire ni mun mun hira shi bisa wannan da haka ne muka samu makarantar nan da abin ga haka to kamar su waɗannan eh, kurame akwai wani eh, kamar fannin ba da ilimi ko ba da karatun na musamman wanda ya bambanta da sauran ɗalibai nasu to bambancin ya kashi kashi biyu dole kana ba da ilimin nan ne da hannu ne zaka ba da shi kuma bambanci na biyu dole sai kana yi kana yi da hannu kuma kana magana duk maganar da za ka kurtawa he ka gode ta da hannu to abin da yasa ake dan son ka dan rike magana saboda mi saboda cikin almajiran ana iya a samu wanda ke dan shi eh, wanda ke da sauran shi to shi sai ya gane da hannun kuma sai ya gane da jikin nashi su kuma wa'annan wanda wa'anda dindindim ne tunda akwai dindindim wanda ko mi kai ma ba sa ji dole ne sai dai ka jawo hankalin su kafin ka fara aikin ka tukun sai ka jawo hankalin su dukkan su dukkan hankalin su ya komo a wajen ka shin lokacin nan ne kake fara kake fara ba da ilimi ina maganar kayan aiki kamar gwamnati ce ke ɗaukar nauyin ku a kayan aiki ko kuma ina ne kuke samun kayan aiki da tafiyar da wannan karatu na kurame to zaman da ake lalle gwamnati tana ba da hannunta amma kuma sai zamana na wanda gwamnatin ke badawa bai isa ba dole he ana ta bugawa ga masu hannu da shuni kan furoje ne kan ong ne kowa yana kawo bakin kokarin shi To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban makarantar kuraman jihar da magaram Malam Lawan da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni sule mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.